Kungiyar matasa masu ƙasa da shekaru 23 wato under 23 za su fara shirye-shiryen su karan farko cikin watan Fabrairu gabanin wasannin Olympic din shekara ta 2016. Coach Samson siyasa ne ya faɗa haka inda yake cewa za mu fara shirye-shiryen mu cikin watan Fabrairu. Da fatan duk ƙungiyoyin da 'yan wasa suke za su saki 'yan wasan su akan lokaci. tun da mun san yadda wasannin Olympics suke, ya ci gaba da cewa mun gane cewa ƙungiyoyi na buƙatar 'yan wasansu, amma wannan kuma aikin ƙasa ne. Siyasiya ya ce ina mai matuƙar farin ciki kan ƙoƙarin da muka yi a wasannin AFCON Under 23 da aka yi a Senegal da kuma samun shiga wasannin Olympic mun samu sakonnin yabo daga 'yan Najeriya. Najeriya da ta samu nasarar zama zakaran wasannin Olympic na shekara ta 1996 ta kuma samu lambar yabo ta silba a Olympic ɗin da aka yi a Beijing a shekara ta 2008. Najeriya, Algeria da Afirka ta kudu su ne za su wakilci Afirka a wasannin na Olympic ita kuma Senegal za ta kara a wasannin tantancewa na shiga wasannin Rio.